وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والأنبياء إخوانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له سبحان ربنا جل وعلا لا نحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه وسبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته أما بعد فيا أيها المسلمون في زمان كثرت فيه القيل والقال وكثرة السؤال وإضاعة المال في زمان عظمت غربته وكثرت مهنته وتحيرت القلوب وعجز وعجز الفسهاء والحكماء أن يأتوا بطمأنينة الحياة فإن ربنا تبارك وتعالى الذي خلق السماوات والأرض وخلق الإنسان وعرف ما في صدره هو الذي يأتي بالسكينة والطمانينة وهو الذي يعالج كل الفتن والمهن يقول سبحانه عز وجل والذين آمنوا والذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب أيها المسلمون إن ذكر الله تبارك وتعالى زاد القلوب وطمأنينتها وراحتها وسكينتها والأنس بالله سبحانه وتعالى فذكر الله جل وعلا عبادة لا تحتاج إلى كلفة وعناء فكم من لحظات وساعات وأمر ذهبت سدى بغير ذكر الله تبارك وتعالى الذي لا بد للإنسان أن يؤد على أنامله يوم يأتيه ملك الموت ليقول يا أيتها النفس المطمئنة أو يا أيتها النفس الخبيثة والعياذ بالله اخرجي إلى ربك تبارك وتعالى عندها يندم الإنسان عندها يندم الإنسان ندامة لا تنفعه يقول يا ويلتى ليتني سبحت الله ليتني ذكرت الله تبارك وتعالى يا هسرة على أيام وساعات وعمر ذهبت بغير ذكر الله تبارك وتعالى أيها المسلمون جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فمرني بأمر أتشبث به وآخذ به فقال النبي صلى الله عليه وسلم له ناسها لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله أمرنا ربنا تبارك وتعالى بذكره يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله إلى غير ذلك من الآيات التي تأمرنا بكثرة ذكره سبحانه يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه عليكم بذكر الله فإنه شفاء وإياكم وذكر الناس فإنه داء ولا سيما كما ذكرت عندما انغمس الناس في ذكر الناس كثر فيه القيل والقال وتضييء الأوقات في غير ما فائدة فيجب على الإنسان أن يؤج بذكر الله عز وجل وأن يعتاد لسانه بذكر الله تبارك وتعالى فإن فيه طمانينة وسكينة ووقار لقلبه ونفسه ألا بذكر الله تطمئن القلوب أيها المسلمون من أعظم ذكر الله تبارك وتعالى كتاب الله تبارك وتعالى الذي نحمله بين أيدينا يحمله الصغير والكبير هذا الكتاب الذي أنزله الله عز وجل على رسوله فهو كلامه وصفته سبحانه وتعالى وكذلك من آدم الذكر التسبيح لله عز وجل وكم من مخلوقات التي نشاهدها ونراها بأم أعيننا فهي تسبح الله تبارك وتعالى تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه التسبيح عباد الله يرد القدر كما في قصة يونس عليه الصلاة والسلام أن يونس عليه الصلاة والسلام لما التق... لما التقمه الحوت وهو في البحر في الظلمات نادى ربه تبارك وتعالى أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين قال جل وعلا فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين فالتسبيح ذكر للملائكة وذكر لأهل الأرض والسماوات وذكر لكل المخلوقات حتى أهل الجنة يقول جل وعلا وآخر دعواهم سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام أخرج الإمام البخاري وهو آخر حديث أخرجه في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ويقول عليه الصلاة والسلام من قال سبحان الله وبحمده في اليوم مئة مرة خطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر خرج النبي عليه الصلاة والسلام يوما بعد صلاة الصبح من بيت زوجته ميمونة رضي الله تعالى عنها وهي تسبح الله تبارك وتعالى فخرج عليه الصلاة والسلام ولم يرجع إلا بعد ارتفاع الشمس صلوات ربي وسلامه عليه فدخل عليها وهي ما زالت رضي الله عنها جالسة تسبح الله تبارك وتعالى فقال لها عليه الصلاة والسلام إلى الآن ما زلت أو كما قال عليه الصلاة والسلام فيما معنى الكلام إلى الآن ما زلت جالسة تسبحين الله قالت نعم يا رسول الله قال لكني قلت بعدك كلمات لو وزنت بكلمات التي قلتها لرجحتها كيف لا ترجه يا رسول الله سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير أحبتي في الله إن التسبيح معناه هو التقديس والتمجيد لله جل وعلا وتعظيمه وتطهيره من كل عيب ودنس لذلك كان التسبيح من أعظم الذكر كيف يبيء أوقاتنا بغير التسبيح والنبي عليه الصلاة والسلام يدلنا بأقواله وأفعاله إلى فضل التسبيح والذكر لربنا تبارك وتعالى ففيه الأنس والطمأنينة لراحة قلوبنا قال تعالى فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة ألا فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم bayan godiya ga Allah tabaraka wata'ala da salati ga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yan uwa masu albarka ina yi mana wasiya da mu ji tsoron Allah tabaraka wata'ala baki ɗayan mu jin tsoron Allah madaukakin sarki shine mafita daga dukkanin yanayi da hali da ɗan adam yake ciki daga nan duniyarsa har zuwa lafiyarsa bayan haka ya'yan uwa a daidai lokacin da yawan surutu da cece kuce da kila wakal da yawan zantutukan da ba su da amfani da ɓata lokaci cikin abubuwa marasa fa'ida yadda ainihin mutane muka yi nisa wajen sauraron maganganu wanda ba su da wata fa'ida a rayuwarmu ta duniya da neman labaran da ba za su amfanar da mu ba tare da ambatan mutane da hirar jama'a da hirar siyasa da abubuwa waɗanda in ka tambayi mutum fa'ida ba zai iya faɗi ba wani lokaci ma sai dai su janyo masa tutuwa a cikin rayuwarsa wajibi ne mu fahimci cewa muna da abubuwan da ya kamata mu ɓata mu a kai wanda zai amfanar da mu a duniya kuma ya amfanar da mu a lahira shine ambatan ubangijinmu subhanahu wata'ala misali cewa ya'yan uwa duk inda kake tunanin nutsuwa da kwanciyar hankali to Allah shi ne a hannunsa nutsuwa da kwanciyar hankali take kuma wallahi ba wani abu da za ka yi ka ya kwanta ko wani abu da za ka same shi hankalinka ya kwanta in ba Allah ne ka maka wannan kwanciyar hankalin ba wani yana tsammanin kuɗi ko mulki ko sarauta ko ya shuhura ko a san shi ko ya zama fannan ya zama mawaƙi ko ya zama ɗan fim don a san shi a duniya shine kaɗai zai sa ya samu nutsuwa da mafita ko ya gina katon gidan ko ya sai katuwar mota ko ya ganshi da kaza tsammanin sa anan ne zai samu nutsuwa amma Allah wanda ya halittu duniyar ya kuma halittu rayuwar ya kuma fi mu sanin abin da muke ciki kuma shi ya halittu zuciyar cewa ya yi yayi na amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah waɗanda suka yi imani wallahi zukatansu suna samun nutsuwa ne da ambatan Allah cewa bi dhikrillah bai ce da dukiya da mulki da sarauta da sai na zama kaza sai na samu kaza ba na amanu wa tatma'innu qulubuhum bi la. sai Allah ya sake jaddadawa ala bi zikrillahi tatma'innul qulub wallahi ku tsaya ku ji da ambatan Allah zuciya take samun nutsuwa wanda ya halitta zuciyar ne yake fada wanda ya halitta kirazan ne yake fada wal yabtali Allahu ma fi sudurikum wal yumahhisa ma fi qulubikum wallahu alimun bi dhati sudur wanda ya halitta zuciyar shine yake cewa da ambatan ubangiji zuciya take samun nutsuwa ibn al-qayyim al-jawziyya a cikin littafin shi al-kalimu tayyib al-wabil tayyib min al ya ambace fa'idoji na ambatan Allah madaukakin sarki daga ciki akwai nutsuwa samar da nutsuwa har yake cewa wata rana malami na shekul islam mutumiyya mun yi sallar asuba da shi sai ya kama ambatan Allah ya rika ambatan Allah yana tazihi yana ambatan Allah har rana ta dago yana cikin masallaci san sai waiwaya ya kalle mu sai ta hazihi gadwati laulam lam ata'ashsha biha la saqata quwwati yace wallahi wannan shine abinci na shine kalatina shine abin da na ran shine yake samun karfi da ban yi wannan zikirin ba sai na fadi saboda yunwa da ya samu na kwanaki bai ci abinci ba shekul flavin taimiyya ya ce amma ambatan allah ne ya ke samun ƙarfi ambatan allah yana ƙara arziki kuma a rayuwa ambatan allah madaukacin sarki zai sa arzikin kai ya waita sannan yana kautar da kaddara kaddara kaddaru su'i mummuna kaddara ka kalla annabi yunus alaihi salatu wassalam Allah cewa yi wallahi ba don yana tasbihi ba da ya zauna a cikin a cikin wato wannan kifi har zuwa ranar alkiyama laula falaula annahu kana min almusabbihin la labisa fi batnihi ila yawmi yub'ath amma me dalilin da yasa Allah ya fito da shi kifin bai iya datsa shi ba bai iya hadiye shi ya tattauna shi ba ya je ya je ya dame shi a ciki ya furtar da shi saboda yana yin tasbihi abinda yake to la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin tasbihi ne yake ce shi tasbihi ma'ana shi tsarkake Allah daga dukkan wani aibi ma'ana kamar kana cewa ubangiji ba shi da aibi ubangiji ba shi da datti ubangiji ba shi da wata najasa ba shi da wata nakasa a tare da shi wannan yaban kake wa Allah wanda ba shi da datti ba shi da najasa ba shi da aibi ba shi da wani abu da za ka iya kama shi da shi na aibi ko miskala zarra shi yasa duk wani makhluqat abin halitta da ka gani da wanda kake iya gani da wanda baka gani yana yin tasbihi ga Allah Allah yake tusabbihu lahu samawati sab'u waɗannan samai bako ma wallahi suna yi wa Allah tasbihi kasai ma suna yi da duk abin da ke tsakanin kaiwa wa in min shay'in babu wani abu illa yusabbihu bihamdi yana tasbihi tare da godewa Allah wala la tafkahuna tasbihahu bi lisan al-hali wal maqal suna yin tasbihi ga Allah ku ne ba ku gane tasbihin nan dan haka kai dan adam idan ba kai ba me zai cutar da Allah kai ne ma zaka samu cutuwar kai ne zaka samu cibaya kai ne zaka samu na ƙasa Allah ya ce wasakharna ma'a Dawud al-jibala yusabbihna wat-tayra annabi Dawuda mun hore masa duwatsu mun hore masa tsuntsaye su ma duwatsun tare da annabi Dawuda sabbihi suke tsuntsayen ma sabbihi suke Allah ya ce alam tara baka gani ba anna Allah yusabbihu lahu man sama samawati wal ardi duk wanda ke sama da wanda ke kasa yana yin sabbihi da Allah Kullum kada alima salatahu wa tasbihahu to dan adam ne wanda yake da wuta da aljanna a gabansa da sirati da zaman kabari da tashin hankali a gabansa amma zai mai taɓata lokaci ba tare da tasbihi ba ba tare da ambatan Allah ba kuma muna son zuciya ta sanyi muna son zukata su yi laushi muna son jiki ya kyau muna son kaddara ta kau Allah ya ce da annabinsa wala qad na'lamu annaka yabitu sadruka bima yaqulun mun san zuciyarka tana samun kunci tana samun damuwa tana samun tashin hankali ba don kome ba saboda mugayen maganganun da arna suke gaya maka mugayen maganganun da kafirai suke faɗa akan gaskiyar da ka zo da ita akan annabtarka akan kana ƙoƙarin shiryar da su amma suna gaya maka mugayen maganganu kana samun damuwa da yawa ya rasulallah sai Allah ya ce amma ka kasance daga cikin masu tasbihi tare da wa Allah duk waɗannan abubuwan kenan za su yi laushi bai bi hamdar da kawo kun minas sabirin kai tasbihi waɗannan abubuwa kenan za su zama sababi na samun sauƙi da laushi ga zuciyar duk mutumin da kunci ke damun shi duk mutumin da damuwa take damun shi menene a cikin tasbihi da ambatan Allah ba kuɗi za ka bayar ba ba wani tashin hankali jikinka ba gajiya zai ba harshe ne kawai zai yi aiki tare da zuciya wani mutum ya zo gurin manzo Allah ya ce ya rasulullah in musulunci suna da yawa suna da faɗi sun yi min yawa na ma rasa wanne zan tafka ba ni wani al'amari da zan yi riko da shi in na rike shi ainihin wato ya ishe ni annabi ya ce kada harshen ka ya gushe kullum yana ambatan Allah ya zama ɗanye jagab game da ambatan Allah madaukakin sarki la yazalu lisanuka rataban min la. ayoyi da dama Allah yana fitowa mu ambace shi shi ko ambata Allah ambato mai yawa ku rika yi masa tasbihi safa da yamma ubangiji tabaraka wa ta'ala yace ba da labari a gurare da dama cewa da safe da yamma da cikin dare duka lokaci ne da ya kamata mu mutum yawaita ambatan Allah yaya dan adam zai tsaya yana bata lokaci ga abin da ya kamata zai amfane shi ya zo yana todartar da lokacin da cikin abin da ba zai amfane shi ba a cikin abin da zai bata lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda yake subhanallahi wa bihamdihi so dari kasan za a share zunubansa ko sun kai kun farko hudat khatayahu wa in kanat mithla zabad al-bahr ko sun kai kun farko سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده الإمام البخاري قال شن حديثي ده رويته أتي صحيح البخاري shine da annabi yake cewa wasu kalmomi guda biyu kalimatani khafifatani ala lisan suna da saukin fada ga harshe faqilatani fil mizan sa'annan a ma'auninka kuma akwai nauyi dama annabi ya ce wa subhanallahi tamla'ul mizan fadin subhanallah suna cika mizanin ka ranar alkiyama to suna da nauyi a cikin mizani sai ka zo za ka gani Sana habiba ta min ilar rahman allah na son su allah na kaunarsu shi ne subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al'azim subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al'azim waɗannan kalmomi ubangiji na san ku kuma za su cika mizaninka me muke nema a duniya? idan har dukkanin halittu suna yi mu me yasa ba za mu taya su ba me yasa ba za mu ci gaba da tsarkake Allah muna yawan ambatansa ba gashi Allah ya ce ku ambace ni zan ambace ku sayyidina Umar yana cewa ku kiyayi ambatan mutane Wa na kaza wa na ma kaza wa na ma an ce kaza surutu kawai na wanda ba shi da amfani ya tafa innahu da'un wannan cuta ce amma alaikum bi zikrillahi fa innahu shifa ku rika ambatan Allah shi ne warakar ne saukin kullum mutum ya zanto yana ambatan Allah madaukakin sarki ba za ka gane fa'idar abun ba wallahi sai ka nitsa ka shiga cikin ambatan Allah za ka gane cewa kai din nan na Allah ne kuma duk sanda ka shiga halin wayo ni an halin kakanika yi kana kiran Allah ubangiji zai amsa maka me yasa dama ya ce fadkuruni azkurku ku tuna da ni zan tuna da ku amma ba sai mun shiga wahala mun shiga halin bala'i sanan ne za mu tuna da Allah ba saboda ka ambatan Allah yana kawo nutsuwa yana kawo jin daɗi yana sa yalwar arziki yana sa dukkanin rayuwa ta kyau ba ji ɗaya kuma zikiri ne hatta mala'iku Allah ya ce su ma suna yin tasbihi ga ubangiji wal mala'ikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna liman fil ard mala'iku kenan su ma abin da suke yi kenan shine abincin shine kayan jin dadin har yan aljanna Allah ya ce karshen addu'ar kenan wa akhiru da'awahum an alhamdulillah subhanaka allahumma wa bihamdik wa tahiyyatuhum fiha salam karshen addu'ar kenan sai ce subhanaka allahumma sarki ya tabbata ga ya tabbata ga Allah sarki ya tabbatar ma Allah ma'ana kamar kana cewa fa Allah ba shi da aibi Allah ba shi da nakasa Allah baya zalunci Allah duk abinda da yayi daidai ne shine ma'anar abin da tasbihin ka nuna nawa kake a kullum tasbihi nawa kake yi da safa da yamma daga cikin zikirorinka ubangiji yake cewa fasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i shamsi wa qabla ghurubiha wa min ana al-layli fasabbih wa atrafa an-nahar da safa kai da yamma kai da dukkanin lokuta waɗannan zikirori kenan mutlakai ina kuma a ce kana ƙarawa da sauran zikirori na munasabat duk ka rike waɗannan zikirori na safe na yamma na shiga gida na fita daga gida sa kaya cirewa shiga banɗaki fitowa daga banɗaki shiga kasuwa duk abu da kake gani sai da shari'a ta koya mana in za ka yi kaza ka ce kaza zikiri bayan sallah zikiri a cikin sallah komai akwai zikirinsa wazzakiri na wazzakirar wallahi za ka yi kallon abin mamaki za ka samu nutsuwa duk wannan hayaniyar da ake ciki da duk wannan rudin duniyar wallahi sai Allah ya ba baka nutsuwa a cikin zuciyarka saboda ba zai yi kana ambatan Allah ubangiji ya tire maka ainihin wato ya tire ya sa maka damuwa a cikin zuciya ba wani bawan Allah a cikin kasashen larabawa nan ya ma riga ya tsufa rayuwa ta yi nisa wallahi mai ba da labarin shine limamin masallacin yake cewa an yi sallah sai datti da nan sai taso sai zai samu limamin ne yake cewa ya iman. don allah koya mun wata kalma mana wadda zan riƙe kuma nima in riƙa yin da'awa da ita wadda in ban da ainihin malamai magada annabawa kai yanzu kai ne mai za ka ce mishi Yace wallahi sai ya shiru kawai sai wannan hadisin na manzo Allah ya faɗo mishi wa annabi sallallahu alaihi ya ce kalimatani خفيفتان ala lisan ثقيلتان fil mizan حبيبتان ila rahman sai annabi ya ce kalmomi guda biyu Gashi da saukin fada a harshe Gashi suna da nauyi a cikin mizani sannan ubangiji tabaraka wataala yana son su yana kaunar su subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim yace ka rike wannan bawan Allah nan kullun abin da ya rika kenan duk sanda ya je wani masallaci aka yi sallah ko azhar ko al'asr sai ya miji sai ya jama'a qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam kalimatani khasifatani ala lisan ثقيلتان في الميزان Rahman. إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سيزونا yace wallahi har wata rashin lafiya ta kama shi aka kai shi asibiti ya shiga gaibu ba bai san inda yake ba can ubangiji ta'ala ya kaddara sai ya farfaɗo wajen kwana biyu kwana uku bai san inda yake ba likita na kansa ana ta ƙoƙari. can ya farka sai ta ya tabe daktar ƙala rasulun lashi sallallahu alaihi wasallam kalimata ne kafifata ne alallisan faƙilata ne filmizan habibata ne ilar rahman subhanallahi wa bihanbihi subhanallahi al'adim wallahi sai faɗi ya mutu fafadat ruhuhu ilallahi tabaraka wa ta'ala ka jibai da kasan abin ne zai farfaɗo da shi don ya karanta wannan hadisi na manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam to Allah karimi ne idan ka ambace shi zai ambace ka sai ma ka shiga wahala ka shiga tashin hankali ka shiga halin wajeni yasu a nan ne za ka gane aikin shi ubangiji zai baka kariya daga sharrin makiyanka na yau da kullun da aljanu da mutane da suke so su cutar da kai da suke so su ga bayanka wallahi ka yawaita ambatan Allah ana cewa idan har ainihin hadisin ya inganta cewa fa hatta bishiya idan kaga an yanke ta ko an datse ta ko an karya ta ko kuma wani abun farauta aka farauce shi ko na ruwa ko na sarari babu yadda za ya samu wannan musifa sai da ya yi sakaci gabarin ambatan Allah ma'ana yayin da bishiya ba ta ambata Allah ba ko kuma yayin da wani abun farauta bai ambata Allah ba sai Allah ya sa a samu a faruce shi idan ya yi sakaci game da ambatan Allah sannan na ce daga cikin manya-manyan ambatan Allah shi ne akwai yawan karanta littafin Allah maɗaukacin sarki wanda zancen Allah ne sifarsa ce idan ma ba ka iya karantawa ko sauraro ne ka rika yawan saurara a kasar Allah maɗaukacin sarki ya ba mu dukkanin baiwa a wannan zamani memory iri-iri malamai iri-iri sauti iri-iri a cikin wayarka za ka saurara me zai sa ɗan adai ɓata lokacinsa amma idan ba ni ba to akwai wani lokaci zai zo ko kusa ko nesa ko ba da nisa ba lokacin da mutum zai fi jiyarsa wallahi zai yi nadama a lokacin da nadamar ba za ta yi amfani ba yayin da zai ga mala'ikan mutuwa ya zo ɗaukar ransa rayuwa kuma ta riga ta tafi na Hausa ba'una ta riga ta tafi ko arba'in ko talatin ko saba'in sun riga sun tafi a lokacin mutum zai rika cewa ya laita ne kaddamtu li hayati kai to ina ma na gabatar da wani abu don rayuwata ya hasarata ala ma farrafi fi jambillah ya hasarata ala sa'atin wa ayyamin wa umar kai to lokuta da awanni duk sun tafi ba tare da ambatan Allah ba sai ambatan jama'a sai bata lokaci sai hirar jama'a sai wani ya kaza sai wani shi ya ci wani ne ya kaza wani kaza abubuwan da duk muka bata lokacin muke waɗanda ba za su taɓa amfani da mu ba so da aka uwa wallahi in muna son nutsuwa da kwanciyar hankali da kuma tunawar Allah mai yawaita zikiri mu yawaita ambatan Allah madaukakin sarki da harshen mu da zuciyar mu ta rika ganin waɗannan makalokat waɗannan halittu daidai da kwaɗo aka ce wannan kukan da kake ji wallahi tasbihi yake da godiya ga Allah cewa Allah ya ba damuna Allah ya ba su ruwa sun sami ni'ima suna gode wa Allah wannan kukan da yake ina kuma ga dan adam kana kana kana da waɗannan matsaloli da yawa a gaban ka na rayuwa da kuma na lahira da suke ka. wanda wannan din na na nafila ne muna roƙon Allah madaukakin sarki da ya sa ainihin harshen ya kasance mai yawan ambatansa ubangiji kar ya sa mu manta da shi ya ubangiji ka sa mu tuna ka kai ma kuma ka tuna da mu ya Allah madaukakin sarki ka kawo mana sauki a cikin rayuwar mu ya Allah madaukakin sarki muna roƙon ka ka ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah ka kawo mana sauki da nutsuwa a cikin gidajenmu da masallatanmu da guraren ayyukanmu duk inda ake samun matsaloli na ainihin wato kashe-kashe da tashin hankali ya ubangiji Allah ka yayi mana wannan kasa da ta cika shekara 60 aka ce ko da yayi ta ko da haifar da ita ko da kaza ya ubangiji Allah ka kawo mana sauki Allah ka sa albarka a cikin kasar shugabannin mu Allah ya dora su akan hanya ta daidai Allah ya dawo da hankulansu akan kasarsu da al'ummatu su yi wa al'umma aiki yadda ya kamata ya ubangiji madaukakin sarki ka amsa mana wa sallallahu wa sallama baraka ala nabina muhammad wa qumu ila salatikum